Rafi'ar ra'asu wa fi zalikar raf'i ila kulli sudadin ima'u ramikan ɗarfuhu sama a wamarma ainihin shanuhul uluwul ala'u wata dalla zuhurun nujumi ilaihi fa'aba adbi zau'i hal arja'u wata ra'ad kusuru kaisara bin rumi ya raha man daru daruhul bada ha'u rafi'ar ra'asu annabi yana mai ɗaga kanshi mm. ima'u nuni hmm. ila kulli sudadin ya tabbata ga dukkan shugabanci a ima'u nuni ila kulli sudadin zuwa ga dukkan shugabanci ya tabbata fi zalikan rafi hmm. a cikin wannan ɗaga kan wai misali da aka haifi annabi mm. ya daga kanshi haka mm. sai ya atishawa mm. sai ya ce alhamdulillah sai mala'iku suka ce mai rahamakallah kaga dama baitin da muka baro baya ba ya ce shan matatul amlaku ba izuwa ba adhu wa shafanna bi qawli hashafa'u to shine wannan baitin mahadin wancan da aka haife shi shine malam ya ce rafi'ar ra'asu lokacin da aka haife shi ya daga kanshi ya atishawa sai ya ce alhamdulillah sai mala'iku Aiko suka ce ya rahamaka Allah to mm. shine gaishe shin da suka yi mm. to shine nan malam ce rafi'ar ra'asu mm. annabi ya daga kanshi ma'ana lokacin da aka haife shi ima ununi ila kulli sudadin ga dukkan shugabanci ya tabbata fi zalikan rafi a cikin wannan daga kan wai wannan daga kan yana nuna cewa zai samu wata daraja ne inda wani jariri ka gan an haife shi na daga kai sama to kaga wannan farkon mu'ujiza wa kaga wannan yana daga cikin mu'ujiza annabi kaga wannan daga kan dai mm. ya nuna zai yi isra'i zuwa sama shine shugabancin daukaka mm. ramikan darfuhu sama a yana mai maka kallon sama da idanun shi wamarma makomar aini idan man sha'anu hul'ulu wanda sha'anin shi ɗaukaka al'ala usama. Mm. zuhurun nujumi mm. farfarin tauraro ta mm. dallata kusanto ilaihi ga annabi al'arja'u sasanni fa a ta yi haske bidau ya da hasken wa'innan taurarin mm. wata ra'ar kusuru kaisara gine-ginen sarkin rum shine mm. kaisara ta ganu mm. a gine-ginen sarkin kaisara ta ganu bi rumi daga rum mandaru daru wanda makace gidan shi ya raha yana ganinta wabadat mu'ujizatun mu'ujizoza ta bayyana fi ihi a cikin shayar da annabi to kaga malam hamza karatun da muka yi kaga majazin tanisi kaga wabadat mu'ujizatun to kaga ya halatta a ce wabada mu'ujizatun laisa kafa'u babu ɓuya fi ha a cikin wannan mu'ujiza anil uyuna a ganin ido Mm. iz abal da atun kulna ma fil yatimi anna na'u mm. iz yayin da murdi'atun masu shayarwa mm. abadhu ta ki annabi liyutumihi domin maraicin shi kulina suka ce magana'u anna babu amfani gare mu fil a cikin maraya Mm. su sana'a su shayar da yara mm. su ɗauki yaro su shayar da shi su shirya uban shi ya biya su bakin yadda suka tsara ko wata-wata ko shekara-shekara ko he an gama shayar da shi to shi wannan maraya ne mm. in sun ɗauka sun shayar da shi wa zai biya su kaga ba mai biyan su mm. kaga su a ganin su mm. babu wani amfani tunda su aikin kuɗi suke mm. yanzu kamar ka taho da mashin ɗinka kana haya kawai sai mutum bai da ko eh, ga wanda bai da ko biyar sai ya ce ka ɗauke shi ka kai shi sabon gari to da Allah akwai amfani tare da kai in ka ɗaukai kaga ba wani amfani to shine to shine iz abad humur da atin yayin da masu shayarwa ta kishi kaga kaga iz abad kaga misali shi ma malam hamza karatun da muka yi mm. Mm. iz abad huliyutumihi murdi'atun kaga to kaga shi ma halatta ka ce iz aba saboda an raba fa'ilin da mm. fi'ilin kaga hakikin tanisi ne to amma tunda an rabe shi kaga shi ma ya halatta ka ce iz aba mm. kaga iz abat huliyutumihi murdi'atun iz yayin da murdi'atun masu shayarwa a ta ki annabi liyutumihi domin maraicin shi mm. kulna suka ce magana wa anna babu amfani gare mu mm. filetimi a cikin maraya fa'atadhu min ali sadin fatatun kar bar halifakar haru ba'a'u fatatu wata budurwa min ali sa'adin daga kabilar sa'adu a tarfu ta zo annabi mm. a ruba a'u masu ba da shayarwa kada abadha ita kuma sun kita lifakar mm. ha domin talaucinta mm. ita kuma ta je ta nemi yaron da za a ba ta shayar su kuma suka ce ba za a ba ta ba ta nema ta rasa saboda ita kuma talaucinta aka cewa zai ba ta Mm. in aka bata dan abincin da aka bata ta raini yaron to mm. ba ta da shi ita ma cinyewa za ta yi ka kai yaron ka gidan yunwa kana da wadata ka kai masha abinci ka ba da abin da za a ciyar da shi a cinye ya dawo maka da yunwa da rama to ita kuma gudun haka sai aka hana ta shayarwa ya mm. ta zo ta ɗauki annabi kaga su a ganin sa an haɗa talaka da talaka to kaga an haɗa mai arziki ya haɗu da arziki arba alhu ta shayar da annabi hmm. lubana hannunanta fasa kar hasha'u hmm. awaki sun shayar da ita wa bani ha da ‘ya'yayanta hmm. albana hunna nonukansu asbahat awakin nan sun zamo shuwalan masu ɗagagga hantsa shine shuwal waɗanda su ta ɗame ijafan ramammu kaga shi mm. kuma ijafu mm. ramewa ta jiki mm. shi wani damewa hantsa wadda hantsa ta bushe ba komi kasan alamar dabba da hantsa dabba da nono a cikinta idan ka lura duk dabba idan ta kusa haihuwa za ka ga mamanta duk yayo kaga alamar da nono jikin shi kenan to shine shuwalan hmm. kaga in ba nonon za ta ɗame to su ne hmm. shuwalan masu damar mahantsa ijafar hmm. ramammu wa amsar wato shi ne rama ta jiki irin da zaka ga abu duk ga kusan kasusuwa sun hito hili ji ya kakkan jami din nan shine ijabu shuwalu kuma shine daukewa hantsa hantsa ta bushe ba mama cikinta to shine ne da sun zamo shuwalan masu ramin mahantsa mm. ijafar ramammu mm. wa amsat ita wannan dabbobi sai ta zamo mm. ma biha Sha'ilu? babu daukewa hantsa gare ta wala ijfa'u babu ramewa albarkacin zuwan annabi gidan dike suka yalwa nunukansu suka yalwatu jikinsu ya kiba albarkacin zuwa annabi a kasabal aishu abinci ya wadatu inda ha a wajen wajen ita wannan wadda ta zo ta ɗauki annabi mm. ba'a da mahalin bayan fari mm. iz yayin da gada giza abinci ya kasance lin mm. nabiyi na annabi min ha daga gare ta ya laha minnatan ya laha ya mamakin ta minnatan baiwa laqad ajar ajar hakika ninka annin kalada abinda ake ce ma al'ajaru hmm. lada irin na duniya irin ku shirya da mutum hmm. kai mai aiki ya biya ka kuɗi ba muna cewa an biya mutum ladan aikin shi ba hmm. to shi ne al'ajaru alaiha a kanta hmm. kaga misali ta shayar da annabi ga awakinta sun wadatu da nono hmm. kaga ba ta samu wannan sakamakon ba to kuma gashi an biya ta kuɗin shayar da ita kakan shi ya biya ta misali kaga an ninka mata lada min wal jaza'u hmm. da sakamako shi kuma abin da za ta samu a lahira ladan lahira shi kuma shi shine jaza'u hmm. min jinsi hana jinsin abin da ta ba annabi hmm. wa iza sakara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u wa iza sakara ilahu unasan dama in Allah ya hora mutane Hmm. lisa idin su hidima ga wani mai arziki hmm. fa'in na hunsu a da'utu ai su ma masu arziki ne hmm. yanzu duk wanda ke aiki ofishin mu kutar ramalan yaro ba shi ba ne gwamnan kaduna yanzu Duk yanzu mai share ofis din shi ma in ya fito har yan sanda he kaga suna ce mashi yallaɓai he kaga suna mai fadanci <laughs> balantana kananan yan siyasa da za su je neman kwangila ko neman maula he kaga suna mai fadanci mai share ofishin shi ina ga direban shi ina ga mai mashi wanki da guga shi ma ya kaji ana neman kamun kafa da shi mm. to mai wanki da guga a bakin me ke mai shara a bakin me ke amma sakamakon mai arziki ke ma sharar fa ga shi yanzu su ma sun zama masu arziki mm. yanzu mai share kashin dokin sarkin zazzau mm. da ya hito sai ka ji ana ce mai yalla bai sai ka gayo rawani yana cin fuska to amma an kalura mai share kashin doki mai mai matsayin a bakin me yake <laughs> amma saboda dokin sarki ke sharewa fa mm. shi ma sai ya rawani mm. ana ce mai "Yallabai, yana kau da kai to shi ne iza sakarar ilahu nasan idan allah ya hora mutane mm. lisa irin su hidima ga mai arziki fa inna hum sada to ai su ma masu arziki ne kaga ita ma halimatu sadiya da ta shayar da annabi ta zama mai arziki da ita ce talaka koma baya ta nemi shayarwa a hana ta saboda talauci amma da Allah ya sa ta annabi hidima fa kaga annabi mai arziki ne mm. ita ma ta zama mai arziki mm. Allah ya ba mu albarkacinta mm. mm-hmm.